sunana Laila Nasiri. Ina zaune a garin Kano. Na rasa mahaifina tun ina yarinya karama. Na girma ne tare da mahaifiyata. Ta bani tarbiyya da ilimin addini da na boko. Ni yar gata ce wurin mahaifiyata. Domin tana da dukiya. Bai san wata matsala ba. Kasancewar ni kaɗai ta haifa a duniya. Fatsam sai na fada cikin wani masifa da bala'i da ban taɓa tsammani ba. da na san haka soyayya ta rike za ta kasance kuma ina man yadda sun ki yayi sa a cikin zuciyata. ina laila nasiri take magana ta gaskiya laila nasiri ta bata da wuri suke a cikin wannan al'amari babu yadda zai a je a nemo yarinyar nan duk inda ta shiga